'Yar shugaba, babi na sha bakwai. Bismillahi Rahim. Safina na gani ta shiga lashe baki. Jiki na bari ta jawo tabal ta shiga cin waina Ai haɗiyar farko ya tsaya mata a wuya. Da sauri ta tashi ta gudu ta faɗa bayin da ke falo. Ta shiga kwara mai, kamar za ta amayar da hanjin cikinta. Basma zama ta yi a falon tana zuba dariyar mugunta. Safina a galabaice ta fito ta zauna tana mai da numfashi. Shirin ne ya shigo falon yana faɗin Safina lafiya har yanzu aman bai tsaya ba? Ko za mu je asibiti ne? Cikin kasalan murya Safina ta nuna masa Basma ta ce, ka wacce ta sa ni amai. Na ce ta min wainar fulawa sai ta zabga masa yaji da gishiri. Loma ɗaya nayi na kasa haɗiyewa. Sai da na ama yau da shi. Cikin ɓacin rai ya kalli Basma ya ce, Don ubanki kashe min mata zaki ko? Saboda kina baƙin ciki da abin da ke cikinta ko? To wallahi maza tashi ki je ki dafa mata wani waina. Kuma in kika yi kuskure jikinki zai gaya miki. Jikin Basma a sanyaye ta koma kicin ta kuma ɓata lokaci. Ta haɗo wani wainar ta kawo mata. Safina ta saki ciki ta soma ci har da lumshe ido. Don daɗinsa sai da ta cinye tas, kanan ta kora da ruwa. Shiram ya kalli Basma ya ce, ɗauko wancan da kika ɓata ki cinye, don wallahi ba za ki min asarar abinci ba. Cikin kunkuni ta ce, wallahi ni na ƙoshi. Belt ɗin wandonsa ya zaro ya rike. Ya ja ya ɗauko filet ɗin wainar fulawa ya ɗora a gabanta ya ce, wallahi sai kin ci. in kuwa baki cinye ba jikinki zai gaya miki ai da sauri ta sanya hannu ta ɗibo tana kaiwa bakinta zafin yaji da gishiri ya ɗausu akan harshenta ai da sauri ta burzar tare da goge harshen shiram ya zuba mata belt ɗin a gadon bayanta aisa ta sandara ihu ta shiga sosa bayan bai hana shi sake zabga mata belt ɗin a jikinta ba ya shiga jibgarta tare da cewa sai ta cinye shi safina dariya ta shiga idai. tana ɗora ƙafarta kan tebur sai da ya yi mata lilis kafin ya daina dukanta kuka take ce Allah ya isa shirin haka kawai ka maida ni baiwarka wallahi sai ka yi na ba damar abin da ka aikata min azzalimi fasiki mati amana wani wawan haushi ya kai mata a baki nan take bakinta ya fashe ya shiga zub da jini da sauri ba sama ta dafa bakinta tana kuka tashi ta yi da kyau ta isa ɗakinta bayi ta shiga ta gasa jikinta da ruwan zafi domin duk jikin ya yi mata tsami. Bayan ta fito, ta samu ta sauya kaya ta fice zuwa studio. Hoto ta ɗauka aka wanke mata. Fuskanta ta fito da kyau, bakinta a kumbure, ta dawo gida. Rubutawa ta yi a diyari ɗinta, kamar yadda ta saba. Kanin ta koma ta ijiye shi a mazauninsa. Ta haɗa ce ta sha, kanin ta ɗaura da Pain relief ta sha, sai ta bi lafiyan gado. Nigeria, gudu take tana ihu, Abba kawai take kira tana cewa, wayyo abba zai kashe ni ka zo ka taimake ni momi na wai ba kwa so ne kuka bari zai kashe ni a razana abba ya farka daga barcin tare da yin addu'a uzu bi kalimatin lahi tammatu min sharri ma khalaqa gumi da ya kwasowa a jikin jikinsa gaba ɗaya hankalinsa ya tashi jingina yayi jikin gado momi ta farka a barci sai ta ganshi zaune tashi ta yi ta zauna cikin maryam bacci ta ce yallaɓai lafiya ka zauna cikin wannan daren agogon da ke manne a ɗakin ya kalla karfe biyu da rabi na dare sharta zufa yayi ya dafa kansa cikin damuwa ya ce hajiya maryam wallahi mungun mafarki na yi da basa hakan ya nuna kamar tana cikin matsala momi ta gyara zamanta ta ce cikin natsuwa abba wannan aiki shaiɗani ne kawai amma basma ba ta cikin matsala saboda mun san wa muka ba wa 'yarmu fa kawai dai ƙila ka sanya ta a ranka ne saboda rashinta na tsayin lokaci da ba ta tare da mu Ajiyar zuciya yayi ya ce, A gaskiya jikina ya bani, Basma tana cikin damuwa. Insha Allah, gobe in Allah ya kai mu da sassafe, zan je Amerika don ganin lafiyarta. Ajiyar zuciya Momi tayi yi ta ce, Allah ya kai mu gobe. Ni ma sai ne maka rakiya. Murmushi kawai yayi ya tashi ya shiga bayi. Alwala ya ɗauro ya shiga jerin sallar nafila. Ita ma Momi bata kwanta ba. Tashi tayi ita ma tayi alwala tare da gabatar da nata nafila. Washe gari da misalin bakwai na safe su Abba sun gama shirin tafiya. Abba ya hana Momi tafiya ya ce ta yi zamanta ba zai kwana ba shi ma. Yaya Naufal tare da makarabansa suka wuce iyafot, ba tare da bata lokaci ba. Dama jirgin President na jiran zuwansu. Shiga suka yi suka kama hanya sai Amerika. Amerika, Basma na kwanta a ɗaki sai nishi take fitarwa da ƙarfi. Numfashinta na fita da kyar. da rufa da bargo a jikinta amma duk da haka bai hana ta jin sanyi ba sai girma jikinta yake yi zufa ne ya lullube ta hawa yana fita a idonta a wannan lokacin tana buƙatar taimako president suna isa aka tura motoci daga gidan shugaban ƙasar Amerika ya kwashe su sun gaida sa da shi kanin suka ci abinci shi abba ya kasa cin komai drinks kawai ya sha burinsa bai wuce ya ga basma ba wayar sai ya kira ya ɗauka ya kira Shirem. Bugo biyu ya ɗauka cikin ladabi ya ce, Abba ina kwana? Abba ya amsa, fuska sake ya ce, Shirem gani na zo ƙasarku, ina gidan shugaban ƙasa. Kana ina ka zo ka kai ni gidanka, domin mu gaisa da Basma. Ai bai ƙarasa maganan ba, jikinsa ya ɗauki rawa. Muryarsa har tana sirƙewa don fargaba ya ce, Abba, na je wurin aiki, gani bisa hanya zan zo. Ok sai ka zo, kar ka ɓata lokaci fa, domin yau zan koma. To Abba, insha Allah ga ni bisa hanya. Sai suka kashe wayar. Ai jikin Shiram na rawa ya tafi gidan shi. Ya kira Safina ya shaida mata zuwan president. Ita ma hankalinta ya tashi. Yana isa ya shiga gidan a sukwane. Ya samu Safina a falo tana kai kawo. Da sauri ya kama hannunta ya ce, Ki je gidan ƙawarki. An jima in sun tafi, zan kira ki ki dawo. Jiki na rawa ta fice a gidan. Ɗakin Basma ya nufa ya bubbuga ƙofar amma shiru. Hankalinsa a tashe ya ce, Basma don Allah ki buɗe, Abba ne ya zo, za ni na ɗauko shi. Don Allah ki rufa min asiri, zan gyara mistake ɗin da na miki please Basma. Bari na je da sauri, kin ga ma kira na yake yi. Bai jira amsar ta ba ya fice da sauri. Hawaye Basma ta ci gaba da fitarwa ta ce, Ba na son ganin kowa, gwara na mutuma. Tsaki ta ja ta miƙe da ƙyar, ta shiga bayi ta yi wanka, ta sanya atamfa, riga da siket. Buɗe ƙofar ta ta yi, Kanin ta koma kan gado ta kwanta saboda zazzaɓin bai sake ta ba. Sun iso gidan shirim sai rawan jiki yake yi. Yana fargaban Basma kar ta tona masa asiri. Ko da suka shiga falon sun zazzauna, sai Shirin ya ce, Abba bari na kira ta. Murmushi ya yi ya ce, Basma fushi take da ni. Don ta san da zuwa na. Ya kamata a ce mun same ta a tsakar gida don tarban mu. Bari da ita, bari na je na lallashe ta. Gaban shirim ne ya buga don, amma sai ya yi na maza ya ce, "Ok, Abba, ga ɗakin can." Ya nuna masa ɗakin da hannunsa. Abba mike waye da sassarfa ya wuce ɗakin. Turawa ya a hankali tare da sallama. Basma na kwance ta rinsa idonta, hawaye mai zafi ya fito a idonta. Kanta, ita kanta ta san. Ta sanya cikin bargo ta share hawayenta. Ta amsa sallaman a zuciyarta. Abban matsawa yayi gaban gadon cikin lallashi ya fara magana. "Haba shalelan ta? fushi kike da ni? Ki yi haƙuri kin ji Basma na, aiki ne ya hana ni zuwa. Wannan tafiyan musamman don ke na yi shi." Kukanta ne ya fito fili. Da sauri ya yaye bargon, sai ya ga tana rawan sanyi. Da sauri ya isa gare ta ya ɗago ta. Jikinta ne ya yi zafi kamar wuta. Ya ce, "Ya salam, Basma ba ki da lafiya ne?" Langwaɓewa ta yi a jikinsa. Da sauri Abba ya ɗauke ta ya yi falo da ita. shirem yana ganin su, gabansa ya yi mummunar faɗuwa. Rai ɓaci Abba ya ce, yanzu Shirem, har za ka iya tafiya aiki, ka bar min Basma kwance ba ta da lafiya. Cikin in'ina ya ce, "Em em Abba, a yi haƙuri, ni ma na fita na bar ta tana barci, ban ta zazzaɓi take ba. Abba yayi yi tsaki ya ce, shirman banza, Amma amanar da na baka kenan, na ce ka kula min da ita, shi ne zan zo na ganta haka. Yarinya duk ta lalace ta fita hayyacinta. Zama yayi da ita akan kujera ya kalli fuskanta. Ai gabansa ne ya daɗa ƙarfi ya furta. Basma me ya same ki a fuska? Ya bakinki ya kumbura haka? Me yake faruwa ne wai? Basma banda kuka babu abin da take yi. Jikin Shiram ya ɗauki rawa cikin sarƙewar murya ya ce Abba faɗuwa ta yi. Santsin tayis ne ya kwashe ta ta faɗi. Ina ga faɗuwan da ta yi shi ne ya saukar mata da zazzaɓi. Basma mamaki ne ya cika ta da irin ƙaryar da Shirem yake faɗa. Abbal ya kalli Basma ya ce, "Wai haka ne Basma?" Cikin kuka ta ce, "Eh." Wani nauyin ajiyar zuciya Shirem ya saki, ba tare da kowa ya gane ba. Abba ya ce, "To Shirem, zan tafi da ita Najeriya. In ta samu sauƙi sosai, sai na dawo da ita." Da sauri Shirem ya ce, "Haba Abba, ka yi haƙuri ka bar ta a nan. Zan kai ta asibiti a duba ta da kyau. Ko jiyan ma na ba ta Fine ta sha. Ban san jikin nata yayi zafi haka ba, da tun da safe mun je asibiti. Ajiyar zuciya Abba ya ce to shi kenan bari mu tafi. Sai ka ɗauke ta yanzu ka kai ta asibiti, mu za mu wuce kawai. Allah ya sawwaƙe. Ya kalli Basma ya ce Basma, su aminki da momi suna gaida ki. Yayanki Ahmad ya so zuwa, aiki ya rike shi. Murmushi ta yi ta ce a hankali, ina amsawa. Ta kalli yayan Naufal ta gaishe shi, ya mata sannu da jiki. Duk ta gaisa da wanda suka rago Abba. da ɗin kuɗi mai yawa Abba ya bama ma Basma ya ce, Ga wannan kuɗin in kina buƙatar wani abu. Cikin murmushi ta ce, Abba, akwai kuɗi a gona fa. Eh na sani, ki ƙara wannan ɗin. Godiya ta yi masa, ta kuma addu'an Allah ya sauke su lafiya. Ta ba da saƙon gaisuwa wurin su Ammi da duk famili ɗinta. Shiram ya kama ta kamar gaske, sai wani lallaɓa ta yake. Haka suka yi musu rakiya har mota, Basma tana ɗaga musu hannu tare da zub hawaye. Abba tausayinta ya kama shi, ƙwalla ne ya taru a idonsa. Shanyewa ya yi tare da ɗauke kansa har suka bar harabar gidan. Shrem mota ya sanya Basma ya wuce da ita asibiti. Likita ya bata magani da kuma allurai. Nan aka yi ɗin ɗinta. Sannan ya biya da ita wurin siyayyan kayan ciye-ciye. Ya siya mata su ice cream, kafin suka dawo gida. Ɗaukanta ya yi cak ya kai ta ɗakinta. bisa kan gadon gadonta ya dire ta ya zauna a bakin gadon ya ce cikin sanyin murya na gode basma da kika rufa min asiri yau na yi daman duk abin da na aikata miki basma wallahi ina son ki sosai ke kike ja nake dukan ki Liz, ki amince mu fara zaman aure kamar kowa hararansa ta yi ta ce shirem ina so ka sani a duniya kai ne mutumin da na fi tsana kuma kar ka ga na rufa maka asiri kawai na kyale ka ne saboda iyayena Su suka ja min duk wulaƙancin da kake min. Ka mai da ni baiwarka marar gata da galihu. Wallahi ka sani, na baka talala ne, ka yi duk iskancin da ka ga dama. Wallahi na san akwai limit. Wata ran ko an ce ka min, wallahi ba za ka yi ba. Don haka, ka tashi ka fitar min a ɗaki, mayaudari kawai azzalimi. Iyaka fushi. Iyakar fushi da zuciya ya yi, amma dake waye bai furta komai ba. Ya fice a ɗakin tare da jawo mata ƙofa. Kuka ta saki mai tsima zuciya ta ce, Abba kun cuce ni, da gata na na zama baiwa, ina 'yar shugaba, na zama marar galihu. Sai da ta yi kuka mai isauta, kanin ta miƙe ta fita falo. Kuɗin da Abba ya bata ta ɗauko su a inda ta bari. Ɗaki ta koma ta rufe, ta aje kuɗin a inda take adana kuɗinta. Murmushi kawai ta yi ita kaɗai, ta san matakin da za ta ɗauka a kan shirin. Safina ba ta dawo ba sai cikin dare. Ta shiga ɗakinta, wanka ta yi ta fito tana zaki. Zama tai ta ce, "Gaskiya shirim, na gaji da wannan auren ɓoyen. Ya kamata a fito da zancen nan kowa ya sani. Ni da mijina auren halal, amma ina guje-guje sai ka ce auren tsiya muka yi. To wallahi da sake. Ka kira mamin ka ka sanar mata, na gaji da wannan wasan kuran da nake da danginka." Sassauta murya ya yi cikin lallashi ya ce, "Haba my baby love, meye na damuwa? Da zaran kin haihu magana zai bayyana a dangi." Ran nan na yi magana da mami, ita ta ce haka. don haka ki kwantar da hankalinki yanzu cikinki ba wata hudu ba nan da five months in kin haihu komai zai yi daidai ajiyar zuciya ta yi ta ce to shikenan baby shikenan baby wallahi ɗazun na ji haushi sosai kawai an sa ni ne a gidan mutane murmushi yi ya kamo ta nan ya shiga jefa mata zazzafar soyayyarsa tuni ya mantar da ita damuwar da take ciki Nigeria Abba sun sauka lafiya cikin dare. Ya shaida masu momi Basma na gaishe su ba wata matsala. Yaya Naufal ya labarta wa Yaya Ahmad duk abin da ya faru. Damuwa ne ya ziyarce shi ya ce, Anya kuwa Shirem na kula da Basma? Yaya Naufal ya ce yana kula da ita a yanda muka gani. Kuma ai inda da matsala za ta gaya wa Abba. Murmushi kawai Yaya Ahmad ya yi a ransa ya ce, Ban yarda ba, dole zan yi bincike a kai. Don Basma tana da zurfin ciki. Ni ta kaɗai take gaya wa damuwanta ko Momi. Afikuli kuma ya ce haka ne, to Allah ya bata lafiya, ya ƙara musu zaman lafiya. Amin yaye nofal ya ce, kanan ya wuce fat din shi. Ƙasar India. Aryan yayi nisa cikin karatunsa, a yanzu hankalinsa ya kwanta, sai dai har yanzu bai mai da jikinsa ba. Yana waya da su Umma da Khadija sai Yaya Ahmad. Yanzu na ya daina kashe wayansa, kullum tana kunne. Har yanzu bai dawo cikin walwala ba. Baya dariya sai dai yaƙe. kuma shi ma sai ya ɗauro murmushi ne kawai yakan yi time to time wata rana yana makaranta ya fito daga aji yana tafiya karo ya ci da wata tayo a guje bata lura da shi ba ɗagowa yi cike da tsoro cikin harshen turanci ta ce ya haƙuri wallahi ban kula ba ne. gyaɗa mata kai kawai ya yi, sai ya raɓe ta ya wuce Binta ta yi da kallo cike da tunani barkatai. Iya haɗuwa wannan gai ɗin ya haɗu. Ko ɗan wani ƙasa ne oho, gaskiya ba zan bari ya kubuce min ba don na kamu da sansa kuma shine daidai tsari na da take faɗa a ranta kenan da gudu ta bi bayansa bata san sunan shi ba gashi ya tsere mata duk da haka bata haƙura ba ta ci gaba da bin bayansa da gudu Thomas